الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه يو درسين ثلاثين دسركينا زام تاشي أتكن نزهة النظر عند إن شاء الله دعونا درسي من شبه ta kawo ƙarshen wannan littafi insha Allah a yau sha yau nawa kenan yau shida kenan yau shida ga watan muharram hijira ta 1429 wanda ya dace da sha hudu sha hudu ga watan daya ta shekara ta 2009 ta miladi za mu tashi inda a sheikh alhafiz rahimahullahu yake cewa a <clears throat> ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو wato shine za mu shiga cikin magana akan wane ne sahabi tarifu sahabi yace lamma kana hada al-mukhtasar yayin da wannan dan takaitaccen littafi ya zamanto shamilan li jami'i anwa'i ulumil hadith ya tattara dukkanin nau'i daban-daban na ilimin hadith na ulumul hadith wato ilimin mustalahul hadith istatrabtu ila ta'rifis sahabi ma huwa sai na istitradi wato na fita daga cikin abin da yake samimil mawdu ne baya daga cikin mabahith din mustalahul hadith amma saboda <clears throat> nau'i ne yana da alaka da ulumul hadith shi yasa sai ake zuwa ga ta'rifin wani ne sahabi Hmm. Eh, yanzu yanzu wato kamar ya ce maka to me yasa haka za ka mana batun tarihi sahabi littafin usulul fiqh ne kake mana shi sai kita to ai littafi yayi kokari ya kawo dukkan mabahith na ulumul hadith kuma sanin wani ne sahabi yana da alaka da mabahith din ulumul hadith duk da yake baya daga cikin samimul mawdu hmm. fa qultu yace sai nace wa huwa shi sahabi shine mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'minan bihi yana mai imani da shi wa mata alal islam kuma ya mutu a cikin addinin musulunci walau tahallalat riddatun fil asah ko da ridda ta shiga tsakanin imanin nasa da rasuwar tasa ko da yayin ridda shine tahallulur ridda yayin ta shiga tsakiya mana bayan ya yi imani tsakanin imaninsa da mutuwa ya zama to an samu ridda amma kuma an dawo bai mutu akan ridda din ba shi yace alal fil asahi fil asahi a cikin mafi ingancin zance wannan ishara ne zuwa ga akwai sabani akwai wani kauli amma abin da ya kawo shine alqaulul asah kaulin da ya kawo inganci <clears throat> muqabilin asah menene muqabilin sa sahih ah, اي ضعيف هو خطا amma ka muƙabilin al'arjah ce cewa yana da dalili amma al'asah yani kishiyarsa laisa bi sahi fata ne ya ah, saboda haka wannan ta'rifin wajibi ne a haddace shi as-sahabi man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam in ka so ka kara walau ta hallala riddatun bai na zali ma baka faɗa ba inda ka ce wa mata alal islam wannan tarifin ya isa wannan tarifin da hafiz ya kawo shine a tarifi wanda yake jami'i mani ya tara dukkan ausaf ɗin sahabi kuma ya fitar da dukkan wani wanda ba sahabi ba daga cikin tarifi yace wal muradu bil liqa abinda nake nufi da liqa saduwa man laqiyan nabiyya wanda ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa a'ammu min al-mujalasati wal mumasha abin da yake yafi gamewa daga kawai a ce ya zauna tare da shi ko kuma yayi tafiya tare da shi wa wusuli ahadihima ila al-akhar wa in lam wa in lam yukallim wa in lam da kuma isuwar ɗayan su ya zuwa ga ɗayan ko da bai yi magana da shi ba an gane wanda yanzu in ka ce man laƙiya wani kuma yazo ce man jalasa wani ne ya fi gamewa man laƙiya wanda ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya zauna da shi wani ne ya fi gamewa wani za a fi samun mutane masu yawa da wani zai iya zuwa kawai ya gan shi ne yana hudu ba amma bai zauna da shi ba ko ba ka ba to kaga in kace man jalasan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine sahabi kaga wanda ya ganshi na hudu ba shi ba ba sahabi bane ko wanda ya ganshi ya wuce shi ba sahabi bane ko ba ka ba shine a amu shi yasa yake cewa da yace al-liqa ma huwa a'ammu min al-mujalasa ko kuma al-mumasha al-mumasha wanda suke tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam in kace sharadin sahabi shine wanda suke tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk wanda yazo ya ganshi ya zauna tare da shi amma bai taba tafiya tare da shi ba ba su taba hanya hada hada hanya tun faɗa da kafara wajen tafiya ba sai ce shi ba sahabi bane ko ba ka ba haka zalika ko kuma kace sai wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya masa magana shi ba ka fitar da wanda kawai ya ganshi ne yana hudu ba shi sai ce qaulun salliqa da ta'birin sa da da man laqiya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan eh, ta'biri ne wanda yake a ahammu min almujalasa ko almumasha ko mujarradul wusul ma adamul kalam yace wa tadkhulu fihi ru'yatu ahadihima al Sawa sawa'an kana dhalika bi nafsihi aw bi ghayrihi haka zalika ganin junansu ya shiga ciki ko da da kansa ne ko da waninsa walau kana zalika bi nafsihi aw bi ghairihi wato ko da wato a ru'ya din bi nafsihi hmm, shine da kansa ya zamanto kan cewa ya gan shi aw bi ghairihi ko da ala ba da ganin annabi ba da ba da kansa ya gan shi ba dauka dauka abin nan wanne ya kawo shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yara hmm. wanne ya kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gan shi wannan shine ma'anar bi ghairihi eh ba kenan kar mutum ya gani cewa wani ne ya gani masa annabi shi bai gani a yani bi wasitati ghairihi ru'yatuhu bi wasitati ghairihi yace wa ta'biru bil luqi aula min qawli ba'dihim as-sahabi man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewar yin ta'biri wato cewar alluqi wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi bisa faɗin waɗansu daga cikin malamai as-sahabiyyu man ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi shine wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه domin zai fitar da Abdullahi ibnu Ummi Maktum da makamancinsa min al-umyan na daga makafi wa hum sahaba bila taraddud su ko sahabbai ne babu wani taraddudi babu wani shakka a ciki wal luqi fi hadha at-ta'rif ah, kal jins saduwa da annabi wa hum sahaba bila taraddud sai a tsaya a nan wajen wannan shine karshen maganar tasa da yake cewa wato a ce mallaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi inganci bisa a ce marra annabi sallallahu alaihi wasallam domin kace marra annabi sallallahu alaihi wasallam ka fitar da wanda yake ya ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ganshi da idanu ba makafi kaga Abdullahi ibn Maktum ya fita bayan kuwa sahabi ne babu wani taraddudi akwai wanda yake shakka akan sahabi akan cewa shi sahabi ne ba wanda yake shakka saboda haka wannan ya nuna dukkan malamai duk wata kalma da za su kawo littafan ilimi haka suke duk wata kalma da za su kawo tana da ma'ana sai an jinjina ta sannan za a ajiye ta amma akwai waɗansu daga cikin malamai malaman hadisi da suka ce as-sahabi man ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace to babu dikka a ciki ta'abirin sa da al-luqi yafi inganci واللقي في هذا التعريف jins saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani a cikin wannan tarihi kamar jinsi ne wato abu ne wanda ya hada mutane da yawa duk wanda ya taba haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki ko musulmi ne ko ba musulmi ba ko yayin da ya ganshi din musulmi ne ko shi ba musulmi bane ko ya rayu a cikin musulunci ko bai rayu a cikin musulunci ba duk ya hada alluqi ko ba haka ba to dama haka ake ta'arifi ka tattaro sannan sai ka fitar da waɗansu sai tarifin ke zamanto saliji to shi sake cewa wal wal kal jins da ba farko wajen tarifi ana fara ana fara ambaton al jins ne sannan a faɗi al fasl haka ake yin tarif ko wajen masu mantiki? to yake cewa a tarif din an aka kawo al luqi da shi aka fara wa qawli mu'minan kal fasl cewar da nayi a halin kasancewa sai na mumini kal fasl wato abin da ya cire waɗansu daga cikin jinsin ne يخرج من حصل له اللقاء المذكور من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا yana fitar da wanda ya sadu da wanda ya samu wannan saduwar da annabi sallallahu alaihi wasallam lakin fi hali kaunihi kafira amma a halin kasancewarsa kafiri an fahimta in yace sahabi shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mu'minan bihi alhali na imani da shi kaga kenan wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana kafiri hmm? ya zamanto sahabi ba zai zamanto ba shi yasa ya ce wannan fasul ya fitar da wanda yake kafiri tunda ya ce sai ya kasance yayin da ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mumini dan haka ya fitar da wanda ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafiri ko ba ka ba wa qawli bihi da na nace mu'minan din ce bihi imanin nasa ya zamanto da annabi sallallahu alaihi wasallam ne faslun thani wani kaidi ne na biyu yukhriju man laqiyahu mu'minan lakin bi ghairihi min al-anbiya zai fitar da wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mumini amma imanin nasa da wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ma za a ce masa mumini ala sabilit tajawuz in aka dauki ta sama anan lugha hmm? mumini ne amma ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa yace maka bihi dinnan kaidi ne da ya fitar da wadansu wato kowace kalma a cikin ta'rifi dinnan wanda zai zo bayan alluqi kaidi ne an fahimta lakin هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة wannan tambaya ce muhallin bincike ne shin hal yakhruj wan ah, hal yakhruj man laqiyahu mu'minan bi annahu sayub'ath wanda ya hadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu imani da cewa za a aiko shi a matsayin annabi hmm? shi ma ya fita tunda ba zai bai zama mu'minan bihi ba mu'minan bi annahu sayub'ath kafin a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam risala shine to ake ya ba aiko shi ba lokacin ya ba aiko shi ba a lokacin eh, kamar bahira bahira ar-rahib wanda kisa ta zo a cikin sunan tirmidhi da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya lokacin yana yaro yace wannan shine annabin wannan al'umma yanzu bahira za a ce sahabi ne hmm? wala yudrik al-bi'ta amma bai da lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba fihi nazar wannan akwai mahallin bincike ne kakka ce waraka waraka adraka al-bi'sa waraka ta bin nawfal ya riski aiko annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? har ma yace da zai kai lokacin da za a kore shi la'ansuran daga nasran mu'azzara <laughs> saboda ka waraka sahabi ne ko ba sahabi bane waraka ta bin nawfal dan uwan khadija ba wanda khadija ta kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fara masa wahayi ta kai shi ta ce ya ce wannan jibril ne shine wannan jibril ne shine aka saukar da shi ga annabi musa jibril ne da ya zo ga annabi musa hmm? ya ce lokacin da ya farkon saukar ikra to waraka fita bin naufal ya gaya masa cewa wannan abin da ya zo masa wahayin da ya zo masa gaskiya ne kuma yake cewa ina ma laitani kuntu fiha kuntu fiha jaza idh yukhrijuka qaumuk ina ma lokacin da ina da sauran karfi na yayin da mutanen ka za su kore ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awa yahu. yanzu fitar da ni za su hmm? to ha a ƙarshe yake cewa la in adraktu dalika la ansurannaka nasran mu'azzara in na riski wannan lokacin zan taimake ka da taimako wanda yake mai karfi sauraka a wannan kaga shi ya fita daga ya sha banban da bahira hmm. bambancinsa da bahira shine cewa shi ya riski lokacin aikowa shi ko bahira bai riska ba yayi imani cewa za a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin ma ba a ce ma a yi da annabi sallallahu alaihi wasallam to bahira sahabi ne ko ba sahabi bane shine ce mahallu nazar wa fihi nazar wannan wurin abu ne na bincike amma shi ya shi shi sahabi ne amma kaulan wahidan ko ba kaulan wahidan ba Allahu alam ba zan iya tunawa ba gaskiya amma na'am Shi ne ba a ce masa ya fara da'awa ba shi yasa ai waɗansu suke taraddudi kan kasancewarsa sahabi amma cewarsa na nasran mu'azzara ya nuna ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a lokacin kan ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ba an fahimta saboda haka bihi wannan kaidi ne wa ya fitar suwa wani irin nau'i na masu imani ya fitar mumini ahlul kitab eh almu'min min ahlul kitab shine ya fita mumine daga ahlul kitab wanda sun yi imani da sauran annabawa hmm? amma ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to su ma kun ga ba za a ce musu sahabbai sahabbai ba saboda haka bahira ba za a ce masa sahabi ba hmm? ba za a ce masa sahabi ba ala tarihi sahih hira ba sahabi bane tunda da ya imani da annab sallallahu alaihi wasallam ya imani da cewa za a aiko annab sallallahu alaihi wasallam ha shi akan addinin yahudanci yake lokacin da annab sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara goma sha biyu babansa abu talib ya tafi da shi sham duk da yake wannan labarin akwai nakara a cikinsa kamar da al-imam zahabi ya ce shine har ya ganshi yana shan ino a ƙarƙashin wata bishiya da ya loko da gidansa ya ganshi ce ba wanda ya taba zuwa ya zauna a ƙarƙashin inuwar wannan bishiyar sai annabi saboda haka ya kirawo abu talib ya ce kar ya bari yahudawa su gane shi su gane shi za su kashe shi ya ce a wannan ɗan naka ne annabin wannan al'umma shi bahira to kaga bai yi imani da annabi sallallahu ba za a ce masa sahabi ba tunda bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya dai imani cewa za a aiko shi tunda lokacin ba riga an aiko shi ba yana yaro to kaidi na uku yace wa qawli wa mata alal islam fadi na cewa ya mutu a cikin musulunci faslun thalith kaidi ne na hudu na uku yukhriju man irtadda ba'da an laqiyahu mu'minan bihi ya fitar da wanda ya yarda bayan ba da an laqiyahu bayan ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi yana mai imani da shi wa mata al ridda kuma ya mutu akan riddarsa ka ubaidillah ibn jahash wa ibn khatal kamar ubaidillah ibn jahash da ibn khatal ubaidillah ibn jahash shine mijin maimuna ummul mu'minin tare suka yi hijira da ita a zuwa habasha da suka je habasha sai ya zama kirista ya zama kirista kuma ya mutu a cikin addinin kirista ɗinsa dan uwan zainab bin jahash dan uwansa abdullahi shi ne farkon wanda ya so mai harba kibiya a cikin musulunci abdullahi bin jahash shi bai shi ya musulunta kuma ya da musuluncinsa haka zalika zainab bin jahash matar annabi sallallahu alaihi wasallam to amma shi ubaidullah tun a habasha ya shiga addinin kirista ya mutu a cikin addinin kirista sauraka bai zamanto sahabi ba kun ga wannan ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haɗu da shi yana mai imani da shi yana mai imani kuma imanin nasa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya mutu akan a cikin musulunci bai mutu a cikin musulunci ba saboda haka dole mu aka kawo wannan tsaidin dan a fitar da irinsa daga cikin tarihin sahabi an fahimta wabnu khatal abdullahi ibn khatal abdullahi ibn khatal wanda ya kasance shi ma da musulmi ne ya shiga cikin addinin musulunci ya gano cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ake ake gaggaya masa akwai wani mutumin rum da yake zuwa yana gaggaya masa shine yake zuwa yana kakkawo masa duk labarukan da yake faɗa na alqur'ani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an same shi ko a ina yake kashe shi shine aka je yana rike da da ka'aba da astarul ka'aba da rigar ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka shi to shi ma irin wannan ne domin da yayi imani ya hadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi amma sai ya rida na haka ya fita daga cikin tarihin sahabi wa qawli fadina walau tahallalat ridda ko da ridda ta shiga tsakankani ai baina luqihi lahu mu'mina tsakanin haduwarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'mini yana mu'mini bihi da shi wa baina mautihi alal islam da kuma tsakanin mutuwansa a cikin musulunci wato ya hada annabi sallallahu alaihi wasallam ga haduwarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam nan lokacin haduwarsa ga lokacin mutuwarsa a cikin addinin musulunci in ya mutu ba a cikin addinin musulunci ba babu nan saboda haka bai zama sahabi ba amma ya mutu a cikin addinin musulunci to amma tsakanin nan da nan sai ya fita ya rida amma ya sake dawowa don ya samu ya mutu a cikin addinin musulunci eh, ya kara sato shi ma wannan sahabi ne shi ne ma'anar walau ta hallalat ridda ko da ridda ta shiga tsakankani yana nufin abin da ake nufi da tahallul din don in ka samu tahallul sai ka samu abubuwa guda biyu abin da yake wani abu zai zo shiga tsakiyar su to abinda riddar ta shiga tsakiyar haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ana cikin imani da kuma mutuwa a cikin addinin musulunci su ne abubuwa guda biyu din da riddar ta shiga tsakani yace fa inna ism fa inna is fa inna isma suhba baqin lahu domin sunan suhba kasance sunan cewa shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne baqin lahu matabbaci ne a gare shi sawa'un araja'a ila al-islam fi hayatihi sallallahu alaihi wa sallam aw ba'dahu ko da ya dawo ya zuwa ga addinin musulunci a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ko bayan rayuwarsa in a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ne haka babu iskali ya yi ridda ya dawo alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan to wannan babu wani iskali cewa sahabi to amma ya yi ridda yayin da ya dawo cikin addinin musulunci lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin to shi ma alal asahi alal arjahi shi ma sahabi ne wa sawa'un alaqiyahu thaniyan am la kuma ko ya hadu da ya sake haduwa da shi bayan ya dawo daga rindar tasa ko bai hadda annabi sallallahu alaihi wasallam domin mai wa qawmi fil asah alhafiz da yace fadi na cewa a cikin abu wanda yake mafi inganci Uh, isharatun ilal khilafi fil mas'ala nuni ne zuwa ga sabani a cikin wannan mas'ala cewa idan mutum ya yi ridda idan sahabi idan mutum ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi sannan ya yi ridda sannan ya sake dawowa cikin addinin musulunci ya mutu a cikin musulunci sahabi ne ko ba sahabi ba ne to akwai sabani a cikin wannan wa yadullu ala rujhanil awwal abinda yake nuna rinjayen kauli wato abu na farko cewar ya dawo cikin addinin musulunci eh, bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. wa yadullu ala rujhan al-awwal cewa shi sahabi ne kenan abin da ke nuni akan rinjayen cewa shi sahabi ne qissatul ash'ath ibn qais qissar ashath ibn qais al-ash'ath ibn qais yana daga cikin wanda suka yi ridda lokacin hurubun ridda daga baya da aka je yakin al-yamama aka kamo shi da aka kamo shi aka kawo shi ga wajen sayyidina abubakar sayyidina abubakar ne masa wa'azi sai ya dawo addinin musulunci da sahabi ne ya ya anna ya hadda annabi sallallahu alaihi wasallam kafin wannan riddar tasa to ash'ab ibn qais fa innahu kana mimman irtad ya daga cikin wanda suke ridda wa utiya bihi ila abi bakr as-siddiq aka zo da shi wajen abubakar as-siddiq asira yana ribatacce an ka man yaki fa'ada ila al-islam sai ya dawo musulunci فقبل منه ذلك يكربي مسلمين سا وزوجه أخته يا أورا مسا إرؤوسا سيدنا أبو بكر يا أورا مسا قنوسا ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة با ون وندا ya saba wajen ambatansa a cikin sahabbai cikin malamai ma da suka rubutu akan akan tarihin sahabbai duk sun ambace yana daga cikin sahabbai wala mai takhallaf ahadun an dhikrihi fi sahaba ba wanda ya saba wajen ambatansa a cikin sahabbai wala an takhrij ahadithi fil masanidi wa ghayriha ko kuma wajen ba wanda ya saba wajen ya ruwaito hadisansa a cikin littafin almasani almasani jam'u musnad menene musnad almusnad nam littafin da aka tattara wani mutum ba إيه، تعد سبتك او تعريفه كذا أيوة، إيه. نعم أمم. حديث الصحابة نعم لكتاب يا لكتاب إيه المسند المسند المسند المسند al marfu hadisi da yake muttasili ko marfu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma anan wajen ba shi ake nufi ba ahsan littafi da aka tattara hadisai a bisa jera hadisun kowane sahabi daban kowane sahabi a ware masa hadisansa kamar musnad na imam ahmad ya fara da hadisan abubakar siddiq sannan hadisan umar sannan hadisan uthman sannan hadisan ali wa hakada shi ba wai ba yana tara hadisan sallah da azumi da da tartibi kamar irin na bukhari ba ba kuma yana tara hadisai waɗanda suke ba kuma yana tara hadisai wanda suke bisa sunayen malamansa ba a'a zai nemi cewa hadisan hadisan kowane sahabi ya tara su wannan shine al-musnad na ko ne ko me mawdu'in hadisi ko me to da haka za ka ga hadisi za ga ya kawo hadisan sayyidina Abubakar ya fara da hadisan sallah wataƙila hadisin da zai kawo daga baya sai ya kawo hadisan sifar wuta da aljanna ba ruwansa da mawdu'i shi kawai hadisi dai na Abubakar ne to zai tara shi a waje da ba ba irin su ba to wannan su ake cewa al-masani jam'u musnad to ha Allah kasa yanzu in ka duba cikin wayannan tafan zaka samu musnadul ashaf ibn qais wato hadisan da al-ash'af ibn qais ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani ya nuna cewa sahabi ne dan masu wanda suke su ake dogaro gare su wajen sanin waye sahabi ko ba waye sahabi ba malaman hadith sun sa shi a cikin sahabi shi yasa al-hafiz ibn hajar ya rinjayar da wannan sannan akwai kuma wata akwai kuma wata fuska da malaman usul suke ganin cewar suke karfafa wannan kauli na hafiz ibn hajar wata hujja wanda yake hujja ce usuliya shine cewar a idan mutum ya yi ridda duk za a ayyukansa amma ya dawo cikin addinin musulunci ayyukansa za su dawo ko ba za su dawo ba kamar wanda ya musulunta ne eh, wanda ya musulunta ne wanda ya musulunta an ce abin da ya kasance yana yi kyakkyawa a cikin jahiliya shi ma za a sanya masa shi wanda ku ya zamanto wanda wa man asa'a fil islam ukhida bil awwal wa thani man ahsana fil islam ya farkon hadisin yake ne a cikin sahih muslim ma'anarsa na rike wanda ya kyauta a cikin musulunci za a bashi ladan abin da yake aikatawa a cikin jahiliya wanda ku yi mugusta a cikin addinin musulunci uku da awwal wasani thani hmm? mugusta wanda yi a cikin musulunci da wanda yi a cikin jahiliya duk za a kama shi da su to saboda haka domin haka ne daga cikin furu'in wannan matsalar mutum ne mutum ne ya musulunta ya haji hajjin musulunci sai ya rida sai ya dawo cikin addinin musulunci sai mu ce masa sai ya sake yin haji eh zai sake ko ba zai sake ba zai sake za su kashe zai sake me hujjar ku saboda tunda an ce a tunda lain a shirka la yahba banna amalu shi ne za eh, eh. A a ai wancan ce sun mazdadu kufran ba wannan muke ba ba zai sake ba saboda wannan da suka ce layin ashar layin ashar wanda ya wanda ya mutu a ciki ne wanda ya mutu a cikin kafirci shine amma wanda yake ya dawo hmm? wanda yake ya dawo za a ki bashi kyautatawa da ya ta da a cikin musuluncinsa da kuma kafirin ne yi aikin haji kuma yana kafircin a aslan ma ba shi da haji aslan ba shi da haji shi ko wannan yana da hajjinsa ingantacce sai ya rinda ya bata shi daga baya ya dawo to Allah wannan yana daga cikin karincin Allah hmm, Allah madaukakin sarki bai bata masa wannan ba shi yasa ba zai ba zai saki hajjinsa ba a qaulus sahih to dan haka shi ma wannan wanda yace yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rutbar suhba ya samu matsayi na sahab na cewa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake wannan aiki ne daga cikin ayyukan addinin musulunci da zata ba mutum daraja mai girma a wajen Allah da ya yarda sai ya bata ta da ya dawo cikin addinin musulunci sai Allah ya dawo masa da wannan daraja da darajar ta sahabbai to wannan ya shi ma wata fuska ce ta malaman usul da suke kawowa wajen karfafa cewar wanda ya yarda al-asah inda ya dawo cikin addinin musulunci ya mutu a cikin musulunci matsayinsa na suhuba ya dawo na wanda suka yi tafsil hmm. a ba aikin mu'amala ba ne aikin ibada ne tsakaninsa da Allah oh wai wanda ake cewa za a bashi za a bashi man ahsana fil islam za a bai abin man ahsana fil jahiliya a wannan tafsir suka yi eh nake cewa a wanda suka ce abinda za a bashi silatul rahim da sauransu wannan abin nan fahimtar su ce suka kawo fahimtar su ce hmm? a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam itlaqi cewa wanda ya kyautata a cikin jahiliya wanda ya kyautata a cikin musulunci abin da ya kyautata ya kasance yana kyautatawa na aikin jahiliya Allah zai bashi amma ka kayyade da cewa kawai silatul rahim za a baka da sauransu wannan yana bukatar nasu ko kuma kiyasi sahi. <laughs> saboda kan yi da abin nan wannan hujja malaman usul na ganin wajiha ce kiyasan akan wannan na ukhda bil awwal wa thani su'ul amal idan idan ahsana fil islam ba za a karbi su'ul amal din ba domin Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya ce islam ma musulunci yana share abin da ya wuce gabanin sa tanbihan fadakarwa guda biyu ma na farkon su la a bi la hafa'a bi rujhani rutbati man lazamahu sallallahu alaihi wasallam wa qatala ma'ahu أو قتل أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا لا خفاء باب قوية برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم da rinjayen matsayin wanda ya lizimci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qatala ma'ahu yayi yaƙi tare da shi aw qutila ko aka kashe shi yana karkashin wato rundunar annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin tutar annabi sallallahu alaihi wasallam alaman lam yulazim akan wanda bai lazimce shi ba mutane biyu ɗaya ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma ya ganshi ne kawai amma bai lazimce shi ba to wanda ya ganshi wanda ya lazimce shi matsayin sa yafi wanda kawai ganinsa ya hadu da shi walam yahdur ma ma'ahu mashhada kuma bai halarci wani jihadi tare da shi ba wa alaman kallamahu yasiran aw mashiya aw wa alaman kallamahu eh? hu qalila ahsantum yasira da haka zalika akan wato wanda ya lizimce shi darajarsa ta fi wanda yake ya yi magana kaɗan da annabi sallallahu alaihi wasallam aw ma shahu qalilan ko tafiya kaɗan tare da shi aw ra'ahu ala bu'd ko ya ganshi daga nesa to wanda sai ganshi lokacin hajjatul wada yana ba aw fi halit tufula ko ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hali yana dan karamin yaro wa in kana sharafu suhbati hasilan lil jami duk da yake wato babban matsayin wato suhba kasancewar su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hasilan lil jami mai tabbata ne ga dukkaninsu dukkaninsu sahabbai ne amma a cikin sahabban ma hawa hawa ne daraja daraja kamar annabawa ne tilka rusulu faddalla ba'dhum ala ba'd wa man laysa lahu minhum sama'un minhu da kuma wanda wa man laysa lahu minhum minhum sama'un minhu daga cikin sahabbai wanda ya samu sharafin sun ba nan wanda ya zamanto ba shi da jin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa hadithuhu mursal hadisin sa mursal ne wato ma'ana ba sadajje bane ba muttasil bane akwai inqita'i a cikin isnadinsa. sa min riwaya a wajen riwayar hadisi wa hum ma'a zalika na fi sahaba amma duk da haka ana kirga su a cikin sahabbai limana naluhu min sharafin ru'ya saboda abin da suka samu na wato darajar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam eh amma hadisin su mursal ne amma ko ba ba ne. ba mursal min qabilin da'if ba mursalus sahaba ake ce masa mursalus sahaba eh shine hadisan da kuma ai misalin su kamar hadisan da irin su Jabir suka ruwaito ne ah, kamar Anas ibn Malik ya ruwaito hadisin Isra'i ya ga Isra'i da shi ake Isra'i lokacin da ake Isra'i baya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya ruwaito hadisin Isra'i saboda haka wa'annan sahabban ne masu ma kananan yara kamar mahmud ibn a mahmud ibn ibn labib yake cewa aqaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi waji yana tuna kuskura baki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tofa masa ruwan a fuskarsa ya rike wannan sahabi ne amma hadisin sa mursal domin abin da yake iya tunawa kawai shine wannan abu wani ya daga cikin zaurancen kacici kacicin malaman hadisi a ce sahabi hadithu mursal sahabiyun hadithu mursal shi sai ce la la la baya baya suka a cikin ingancin hadisi hmm. abu tufail amir ibn wasila ba amr ba amir ibn wasila abu tufail shi yana daga cikin su akhir sahabati mautan ba eh amir ibn wasila abu tufail shi ma yana daga cikin su zarar sahaba shi ma hadisinsa mursal amma min qabil mursal sahaba so eh, wai abin da nake nufi shine kamar irin wannan abin da suka iya kiyayewa eh za a iya islamin sa ne akan irsal din ko kuma wannan za a iya islamin sa ne akan musnad kamar shi alin da yake cina lokacin da manzara sallallahu alaihi wasallam yake zane a cikin garin maka kaga yawan nan ya iya rikewa saboda haka kamar ba zai zama mursal bane a gare shi sai dai irin abin da wani ya bashi labari kamar yadda aka bawa ana labarin hadisin isra wanda tun da bigari wani yake nuna cewa ruwa ya sahabi da sahabi to abin da suka tabbatar suka iya rikewa da za a iya eh shi wannan musnad eh wannan wannan gure musnad wannan musnad babu iskali a cikin wannan ba iskali a cikin wannan na kamar ah, ah, hadisan abu hurairah zai iya zama to shi ma mursal shi ma akwai da yawa daga marasi yana da yawa daga cikin marasi ba shi yasa suke cewa hadithin zuhri da ya waito kissar a sahawun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a cikin muwatta ya kawo cewar zushimalain ba daini ba shi ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a qasurati sala an masjid yace zushimai to ma'ruf ma zushimalain a yakin badar ne shahada ya a yakin badar yakin badar ko abu hurairah bai musulunta bai zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ba an yakin badar shekara ta biyu abu hurairah kusan shekara ta bakwai ya zo madina ya musulunta ya ce ai abu hurairah abu hurairah wadan sai suka ce zuri yayin kuskure dul dai ne sai ce dushi malai domin dushi malai abu hurairah bai riske shi ba abu hurairah ko kissar ya ce salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da mu to dan su malamai sai suka ce a'a a zuhri malami malamin hadisi ne hadda ta za a ce yi kuskure a'a ai kissa ta faru sau biyu kissa ta farko abu huraira ya ruwaito ta bil irsal bai gani ba ba shi labari a cikin ta dushi malami kissa ta biyu abu huraira ya gani an yi sallar tare da shi <laughs> ita ce ta'addudul kissa wannan ba id gowa kuma ga ni ba kwarai da gaske haka ibn abdul barma ce wani wannan ba id a ce guda ɗaya a ce a ce shi kansa zuhuri a cikin kissar tasa da ya ce zu a wani waje a sai a cikin riwaya ta sai ce a haƙƙun ma ƙara zuriya da yin dole dai abin da faɗa da gaske ne saboda haka duniya dai ne shine ya kuskure ya koma wajen ya ambaci duk shimalai kama wato a shahid abu riwaya da abu hurairah zai yi wanda bai ji daga bai gani ba ya ji daga wajen sahabbai ita ma mursala ce amma mursal sahaba mursal sahaba hujja na ko dukkan su suna yi ga wannan Anas ibn Malik yake cewa laisa kullu shay'in nuhaddithukum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sami'nahu minhu كان بعض كنا كنا نحدث كان بعضنا كنا نحدث بعضنا بعضا ولكن لم نكن نفهم yace ba komai ne da muka ji muke gaya muku daga annabi sallallahu alaihi wasallam muka ji daga bakin sashin mu na gaya ma sashi hadisi amma ba ma kare kama abin da ya faru a badar kaga abdullahi kuma sai da ba shi labari bai gani ba da shi wannan wannan magana da wannan shi wannan hadisi Mm. na cewa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa a haƙƙo ma ya kulu tuwo wannan magana a haƙƙo ma ya kulu zai mm. ne mm. annabi ne ya faɗa kuku da yi ai annabi sallallahu alaihi wasallam shefa ne shine ya faɗa haƙƙo ma qala haƙƙo ma qala to saboda haka sahabi hadithu mursal shine a ah, malbal mallahu ru'ya min as-sahaba man lahu ru'ya min as-sahaba domin wannan itlaqi ake ana nufin cewa duk hadisansa duk jinsin hadisansa mursal ne sabanin wanda yake kamar su Abu Huraira da sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi riwaya daga gare shi amma kuma sun yi riwaya daga wajen wani sahabi ne so na babu iskal akan sa amma wannan ba a san shi da wata riwaya ba ru'ya kawai yake da ita yani man lahu ru'ya wa laysa lahu riwaya shine wannan sahabi hadithu mursal shine sahab man lahu ru'ya walaysa lahu riwaya to man lahu riwaya walaysa lahu ru'ya ba eh? a ce a'a a ce tabi'i hadithu muslim tabi'i رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في في حياته وهو لكن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم amma lokacin bai imani ba bai tashin imani wasu bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rawaito abubuwa har an yi abubuwa na shi tare da shi amma bai yi imani ba sai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i amma hadithu musnad amma akwai misal kabul ahbab kabul ahbab ai bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya je rayu a zamanin sa amma bai taba ganin sa ba a ba zai shiga ba a shi sahabi ne ya dawo cikin musulunci ya ya ya na eh dan aikin najashi نعم dai ba sani mai yawa san wannan ba ba sani ba amma na ganin ko a cikin nukat alhafiz ibn hajar ya kawo magana eh a cikin muhadramin na'am tani hima nabiyun su nabiyun ne jihad ahsan yawa an ga wanda abin nan dan akan cewa ana ana dan tare ko an yi <laughs> an kamo tuta <laughs> yurafu kaunuhu sahabiyan bitawatur wato kaifa ya za a gane mutum cewa sahabi ne yurafu bitawatur ana ganewa da tawatur tawatur shine wato ai al-ilm al-ilm al-hasil alladhi la yahtamilu al-naqil ilmi yaqini ilmi yaqini wanda yake an same shi ta hanyar cewa ta ko ina an ji shi kamar kamar sahabiyancin manzon al'ashirin goshi na biljanna al-khulafa ar kamar matan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bittawatur asali da kuma da yawa daga cikin sahabbai bittawatur na biyu awil istifama ko kuma yaduwa awi shuhura ko kuma shahara ya shahara al-istifada wa shuhura ma nasu daya wajen jiko aw bi ikhbari ba'd as-sahaba aw ba'd thiqat at-tabi'in ko ta hanyar sanarwar waɗansu sahabbai a ba'd thiqat at-tabi'in ko waɗansu tabi'ai amintattu wanda daga cikin sahabbai yace muna tare da wani wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya fara yace wani yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sahabi ya faɗa sai gashi amma da mutum ɗaya ce saboda ana karban taskiya min wahid alal mu'tamad wajen fuqaha aw ba'd thiqat tabi'in ko dan su daga cikin amintattun tabi'ai kamar inda wannan wannan hunaydul himyari ne ne yake faɗa ya ce yake cewa laqitu rajulan صحب النبي sallallahu alaihi عليه وسلم أربع سنين كما لقيه kama kama laqiyahu abu hurairah na haɗu da wani mutum ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara hudu kamar da abu hurairah ya zauna tare da shi kaga bai faɗi sunansa ba amma wannan an tabbatar masa da cewa sahabi ne hadisinsa kuma za a karɓe shi muslim shi yasa a cikin muslim na imam ahmad sai ya kawo babi hmm, sai ya kawo babi ya ce imra'atun imra'atun hadithu imra'atin sahibatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadithu imra'a kawai ya shiru sai kawo hadisin kawai ya ce da kawai zai kawo eh, a shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa daga sarka a cikin daki misali ko kuma ya kawo hadisi ya ce akwai misalan a cikin wannan a cikin wannan a cikin misali a kawo misalan a cikin musnadin imam ahmad daga cikin masanin da ya kawo kuma wanda ya kawo ma abinda kawai hadisin sa kawai da ya kawo a cikin musnad ɗinsa shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallah a masallacin a kabilar a masallacin ungos <laughs> shine kawai saboda haka ko sunansa ba a sani ba amma dalili ne akan cewa wannan sahabin wannan mutumin sahabi ne kuma hadisinsa da ya kawo da hadisinsa da ya kawo wanda ya kunshi wannan hadisi ne musnad hukuncin da ke ciki hukunci ne marfu'i ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine isbar ba'd tabi'in aw bi isbarihi an nafsihi bi annahu sahabi ko kuma shi da kan kansa ya ba da labari cewa shi sahabi ne hmm? yace sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko laqitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai a gaskata shi idan kanat da'awahu dhalika tadkhulu tahta al-imkan idan wannan da'awar tasa za ta shiga cikin yiwuwa zai iya yiwuwa a ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu san me ma'anar yiwuwa وقد استشكل هذا الأخير وقد وقد استشكل هذا الأخير جماعة waɗansu malamai sun kawo sun ce wannan abin akwai rikici a kansa sun kawo iskali a ciki ta yaya za a yi mutum ya zo ya ce shi sahabi ne kuma kawai a yadda da shi dan kawai zai iya yiwuwa a ce ya zama shi sahabi ne min haythu inna da'awahu dhalik domin wannan da'awar tasa nadhiru da'awa man qal irin kutankucin da'awar da mutum zai ce ne ana adlun ni adali ne wa yahtaju ila ta'ammul yana buƙatar a yi tunani akai wadan sun yi raddin wannan wa yahtaju ila ta'ammul yana buƙatar tunani akai misalin wannan kamar abinda abinda yake nufi da cewa idan kana zalika ya dukulu tahta al-imkan in zai iya yiwuwa wannan abin ya afku idan mutum ya zo ya da'awar cewa shi sahabi ne ya da'awar cewa shi sahabi ne sai aka ce masa saboda me yake cewa ai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ga masa kaza ya ga masa kaza to da shi ma sahabi ne a yanzu ba an ce mallakin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ba to ya ganshi ya kazatan saboda haka shi ma sai a ce ya zama sahabi na hmm? na eh? ya zo ya da'awa ai da'awa ce ba da'awa ake magana ba abinda hafi da ke cewa wanda ya zo ya wannan da'awar amma ya ce idan kana zalika yadkhul tahta al-imkan in zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa zai yi to shi sa sai suka kawo wata ka'ida suka ce wanda ya zo ya irin wannan da'awa idan tsakaninsa idan ya zamanto rayuwarsa ya rayu ne a ya mutu kafin shekara ɗari da goma bayan hijira to wannan za a yi da da'awarsa amma idan mutuwarsa bayan ɗari da goma ne bayan hijira ba za a yi da da'awarsa eh <laughs> to kai to to barka hujjar su Abdullahi la ta saje suka ce hujjar su Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya mutu da wata daya ya ce ara'aitakum ara'aitakum laylatukum laylatakum hadhihi kuna ban labarin wannan daren naku kuna ganin sa فإنه على رأس مئة سنة لا يكون أحد ممن هو عليها الآن ba sauran wani wanda yake yanzu yana bayan kasa da zai kasance a bayan kasa ka fahimta? eh? ha'a ya bayan shi shekara cewa yi a yanzu daren nan kuna ganin wannan daren da nake ciki in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwarsa da wata ɗaya da wata ɗaya ya ce to bayan shekara ɗari bayan shekara ɗari daga yau ba wani wanda yake yanzu yana da rai a bayan ƙasa da zai kasance yana da rai saboda haka asabu sahaba ya ƙare da shekara ɗari da goma bayan hijira shekara ɗari bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ya zo ya da'awar cewa shi sahabi ne bayan shekara ɗari da goma bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makaryaci da wannan hadisin ne suka kafa hujja suka rusa maganar ratin ibn abdullahi hindi <laughs> inji zahabi ya ce ratin wa ma adraka ma ratin <laughs> shaykhun dajjalun bila <laughs> ya ce ratin wa zai baka labarin wa ne ratin ya ce malami ne dajjal Bilarai wani mutumin hindi ne ya zo ya ce ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya rawaito hadisai wajen arba'in hmm, ya rawaito hadisai daban-daban wajen arba'in hadda cewa a man mata ala bughdi ali muhammad sallallahu alaihi wasallam mata kafir duk wanda ya mutu yana kin ahlul bait zai mutu kafir za ka samu duk irin masu irin wannan abin yan shi'a ne <laughs> da hadisin menene man mashata hajibaihi wa salla alayya lam yusibhu ramad lam yusibhu wanda ya taji wanda ya taji girarsa kuma yayin da yake taji giran yayi ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ciwon ido ba ne irin wani hadisai abin al alhadis ibn hajar ya kawo ya masa ya yi masa tarjuma a cikin isaba ba haka dalika az-zahabi ya masa tarjuma a cikin mizanul i'tidal dan ya bayyana kayansa ratin ibn abdullahi hindi ratin bitta ibn abdullahi al-hindi saboda haka tahtal imkan abin da yake nufi tahtal imkan ya zamanto wato yana haddin shekara 110 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na'am Eh. ya cikin bukhari yana cikin bukhari a in ka duba a cikin kitabul masajid wajen as-samar ba'da salatul isha as-samar ba'da salatul ba'da isha domin bayan sallar isha ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan kuduba shine babu bukhari ya kafa hujja da wannan cewa babu laifi duk da an hana mutum ya hira bayan isha in hira da zaka ta ilimi ce babu laifi saboda ka za a iya lecture za a iya wa'azi bayan sallar isha babu karhanci kaga yawan bukari to in ci gaba tarifin tabi'i aw tantahi ghayatul isnad ko kuma isnadi ya zamanto gayasa ta tike ne ila tabi'i ya zuwa ga at-tabi'i nisbatun ila at-tabi' mabiyi mabiyi wato ga sahabi ga sahabi wa huwa man laqiya sahabiyya kadhalik shine wanda ya hadu da sahabi guda daya kadhalik kamar haka al ishara ila مؤمنا به ومات على الاسلام مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على وهذا متعلق وهذا متعلق باللقي wannan shi ma an rata shi da saduwa wa ma zukira da abin da aka ambata tare da shi illa qaidal imani bihi sai qaidin imani da shi ba wai imani da sahabin ba hmm? fadalika khasun bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan imanin da ake nufi bihi din ai bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa hada huwa al-muqtar wannan shine abin da yake zababben zababbiyar magana khilafan liman ishtarata fi tabi'i tulal mula'a, tulal mulazama sabani ga wanda ya shartin da cewa tabi'i dole sai ya dade wajen lizimtar sahabi amma wanda ya hadda sahabi kawai ba za a kira shi tabi'i ba aw sihhatu sama ko kuma ingancin cewa ya ji riwayar hadisi daga wajensa aw tamyiz ko kuma ya zama yana mumayyizi ne yana wato yana da girman da yake zai yana da hankali da zai iya bambance a cewa ya san abin da yake hmm? waɗansu duk sun sanya waɗansu duk haka suka faɗa a cikin su akwai wanda suke cewar akwai wanda suke cewa abin akwai wanda suke cewar sai idan ya zamanto mulazamarsa ga sahabi din ta dade waɗansu kuma suka ce a'a dole sai dai idan ya an tabbatar ya ji hadisi daga wajensa da haka kamar irin su abin nan al'amash da yake shi hadisin anas kawai ya gani ya ga Anas ibn Malik saboda haka a Ahmad ba zai zama tuta tunda bai tunda ba shi da ingantacciyar riwaya daga wajensa ba shi da bai ji hadisi daga wajensa hmm, kamar Ayyub as-Sakhtiyani shi ma ya ga Anas ibn Malik yana yin sallah amma bai riwaya bai ji hadisi daga wajensa ba haka zalika Yahya ibn Abi Kathir at-Ta'i amma duk wa'annan da duk an kirga su a cikin tabi'i hmm. al-qawl muhtar shi sai ce alal qaulil muktar wannan shine alqaul shine abin da yake zababban magana wacce take zababbiya ci gaba na gaji سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت اليك bayan yan kwanaki da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina a wani ne wanda aka ce yana zuwa ana na'am ba shi ne wanda aka ce yana shiga garin madina ba kuma eh da ku kwana ɗaya ne ko kwana ba a ba ba kabul ahbar bane ba kabul ahbar bane ina jin ko qais ibn abi hazim ne ko abu usman an-nahabi ɗaya daga cikin su ba ba ba ba na na'am na'am au hmm. shine ɗaya daga cikin su ya riski ɗayan wato ko shi ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi ko da ba su yi magana ko da babu magana saduwa ce kawai na'am eh su ne ai kamar Muhammad ibnu Abi Bakr Siddiq sahabbai ne yanzu Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq sahabi ne man lafiya man lafiya <laughs> a an samu lokaci mana anya mu'asara fa shine kai zamani ne ya hada su amma Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq kaga an haife shi an haife shi a Dhul Hulayfa ko da za a tafi hajji. a Dhul Hulayfa da za a tafi hajji. to da yana da wannan ru'ya din a <laughs> ah, haka da eh, wato a masa a masa kara ko <laughs> na'am Mm. eh shi cewa ai to aika yo hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi wafati shekara goma bayan hijira ba tunda hijira hijira aika eh, eh, a ah, hijira tsakanin tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da tsakanin rasul annabi sallallahu alaihi wasallam da hijira shekara goma ne saboda haka shi kuma gab da rasul ne ya faɗa yace bayan shekara 100 saboda haka daga hijira shekara goma kenan eh. alaikum assalam na'am ومات على عبيد الله بن جحش وهو عبد الله بن جحش عبيد الله عبيد الله عبد الله بن جحش بقى a ubaidullah ne in sun rubuta maka abdullahi sun yi kuskure gyarawa za a yi ku gyara in sun rubuta abdullahi da kuskure ne kuskure ne ubaidullah ku gyara abdullahi ibn jahash bai yi ridda ba musulmi ne kuma ya rayu a cikin musulunci ya mutu a cikin musulunci shine farkon shine shine sune sune farkon sariyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaki na'am na'am wai ya ga duk wanda yake doron kasa to ya inganta ne hadisin ni ban taba jin sa ba gaskiya a ce kawo wannan isnadin sa mu gani kawo wannan kawo shi amma to kuma koma ya inganta koma haka din ne abin da ya gani a daren Isra'i abin da ya gani a daren Isra'i a sai zaman to kan cewar kenan duk wa'annan su su sun ganshi shi ya gansu amma su sun gani nan ku cewa muke wanda ya sadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su gan shi ba kuma ganin da aka yi a alamul arwa ai daban ne da ganin da aka yi a alamul ashba duk da yake imanin mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam isra'in da yayi da jikinsa da ruhinsa ne amma abubuwan da ya gani ai al arwah ya gani akwai abubuwan da aka nuna masa arwah din akwai abubuwan da aka nuna masa na arwah akwai abubuwan da aka nuna masa abin abin haqa'iq al-arwah wal ashbah na'am alaikum salam tabi'in domin ya riski ya riski imran ibn al da samurata bin jundub da anas ibn malik adadi da yawa daga cikin sahabbai yana cewa ya riski saba'in daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na shi kenan a wajen samura ne eh, wajen samura ne sabato abu hurara bai ruwaito hadisi a wajensa ba domin ya taho ya taho madina abu hurara yana basara ya koma basara abu hurairu ya dawo madina ya hannun rijiya amma samurata bin jundub shine a malamai suke sabani akwai wanda suke yaji ya ji ya yi riwaya daga wajen sa mutlaka duk hadisin da hasan ya rojo daga samura ya ji waɗansu kuma suka ce bai ji daga wajen sa ba mutlaka waɗansu kuma suka yi tafsir suka ce ya ruwaito hadisai da yawa daga wajen sa amma waɗanda ya ji daga wajen sa mubasharatan guda hudu ne kawai to shi hasan basri a cikin al'ada sai yana yin isar kuma yana yin tadlis don haka ne wa aka yi wannan sabanin akan sa wasu sahih cewa samu cewa al-hasan ya ji daga wajen samura mutlaka wannan shine abin da ali ibn al-madini ya rinjaya na'am malam sai da wata tambayar ne eh na'am eh eh mm eh ko a cikin attaura ma ba haka annabi Musa ya ce ba haka abin nan Allah ya ce ba zan aiko annabi zuwa gare kamar yadda kamar Musa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mushabaha da yawa da shari'ar annabi Musa to ko nan su an aiko shi ya zuwa ga al'umma da sabuwar shari'a sannan kuma abin nan akwai wannan wannan mai rubutu wannan ba ahmad bidan ma ina ganin ya kawo a cikin littafin sai yana nuna fuskar kamantuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamancin kusancin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da risalarsa da ta annabi musa fiye da yadda fiye da ta annabi isa zan iya tunaye kokin da suka kawo ba na ganin abin nan ko shi dai ko wannan mai morris bukai da bible quran and science Mm-hmm. dan aljanna ne akwai ma nafsi ah, mm. ta sahabbai ba sai eh, ya da daraja ta sahabbai tunda yayi abin da zahiri yi imani ya tafi taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam eh kwarai kwarai ya inganta na'am al'ajma a cikin tarjaman sahabbai shine sir alamin a'a shine a wannan al fi tamyiz sahaba shi kuma yana shi amma yana bukatar tafari mafi kyawu dai a cikin tafai sai dai shi ba jami'i bane ga dukkan sahabbai shine sir alamin nubala saboda shi yana yin naqadi in ruwa bata inganta ba zai ga maka shi ko al-hafiz ibn hajar ba ko ne yake naqadi ba wannan lokaci zai tulo maka su saboda ya san kan cewa kai ɗalibin hadisi ne za ka je ka bincike na'am to a ɗan uwa malam Muktar akwai yana da yan kalmomi na taujihi da yake so ya ma yan uwa na nasiha bari ba shi dama